Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa na safe zango na farko a jirin shirye da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. To a jirin shirye da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa muna dauke da shirin nan na muryoyin kuma masu saurare daga nan kuma akwai mu dauke da shirin nan na amsoshin tarbiyya sai kuma afirka a yau wanda zai kasance cikamakin shirin shirin namu na wannan safiyar waɗannan su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku da fatan kuma su saurare za a kasance tare da mu daga farkon shirye-shiryen har ya zuwa karshen su.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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lale marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci to jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanto mana labaran duniya da farko ga muhimman kanunsu. iran ta ce akwai kwararren dalilai da suke tabbatar da hannun makiyan kasar a tarzomar baya-bayan nan shugaba putin na rasha ya ce za su iya ƙara yawan iskar gas da suke samarwa kasashen yammacin turai a hunturu mai zuwa a najeriya kuwa hukumar agajin gaggawa ta ce ambaliyar ruwa ta ci rayuka mutane fiye da 500 da kuma rushe gidaje fiye da 90,000. su kuma ga labaran da ke dake kakakin kwamitin tsaro da manufofin siyasar waje a majalisar dokokin kasar iran abul fadl amuyi ya bayyana cewa hukumomin tsaro suna da hujjoji da suke tabbatar da cewa bangaren da ke adawa da jamhuriyar musulunci ta iran suna da wani shiri wanda tuni suka shirya shi domin haifar da hargitsi da kuma tarzoma a kasar inda suka fake da batun mutuwar masa amini wata hira ta musamman da tashar al'alam amuri ya ce a cikin 'yan kwanakin nan mun ga zanga-zanga da tarzoma a wasu yankuna na kasar iran dangane da mutuwar masu amini amma ba tare da la'akari da ko ne sanadiyar rasuwar tata ba ya ce tun farko dai shugaban kasar iran da kuma jami'an ƙasa daban-daban da suka hada da shugaban majalisa da kuma shugaban ma'aikatar shari'a sun ba da umarni na gudanar da sahihin bincike akan batun kuma gudanar da bincike na gaskiya wanda ya tabbatar da cewa masu amini ta rasu ne sakamakon rashin lafiya da take fama da ita tun tana karama kuma dama rashin lafiyar takan taso mata lokaci zuwa lokaci don bayan aikin tiyata da aka yi mata tana da shekaru takwas da haihuwa ya kara da cewa ya kamata a lura cewa tsarin mulkin jamhuriyar musulunci ta iran bai haramta zanga-zanga ba amma dole zanga-zanga ta zama ta lumana ta kuma zama ta korafi ce da kuma yin kira domin ɗaukar mataki ba zanga-zanga ta kisan jama'a da jami'an tsaro da lalata ƙaddarorin mutane da na gwamnati da kuma keta alfarmar wurare na addini wanda tabbas hakan shiri ne da aka yi da wata manufa ta daban shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya bayyana cewa za su iya ƙara yawan iskar gas wanda suke samarwa kasashen turai a lokacin hunturu putin ya bayyana hakan ne a lokacin da yake gabatar da jawabi a taron kasa da kasa na makon makamashi na rasha a birnin moscow a ranar jiya laraba putin ya bayyana cewa lalata bututun iskar gas na nord stream 1 da kuma nord stream 2 da cewa hakan aiki ne na ta'addanci har ila yau rasha za ta iya tura adadi na iskar gas wanda aka bata ta hanyar bututun nord stream zuwa yankin tekun black sea da kuma samar da mahimman hanyoyi na samar da kayayyaki zuwa turai ta hanyar turkiya ya ce tabbas abokan hulɗarmu za su buƙaci hakan a wurin taron putin ya bayyana damarsa matuƙa game da rashin daidaiton farashin makamashi da kuma rashin daidaiton wadata da buƙatu na ƙasashe na duniya musamman ma da ƙasashe masu fama da talauci ya kuma soke wasu ƙasashe waɗanda ya ce har kullum su burinsu na siyasa ne kawai suna nuna wariya sosai a harkokin kasuwanci na duniya putin ya ce waɗanda ke da hannu a wannan zagon ƙasa sun nemi warkaza dangantakar da ke tsakanin rasha da turai da kuma raunana ƙarfin masana'antu na nahiyar turan da kuma kasuwanninsu wasu rahotanni sun tabbatar da cewa kafin fashewar bututun iskar gas na nord stream an ga jirgin yakin amurka mai saukar angulu a kusa da wurin kuma yadda wasu majiyoyin asiri na wasu kasashen turan suka bayyana akwai zargin cewa amurka tana da hannu kai tsaye wajen tarwatsa bututun wanda yake kai iskar gas ga kasashen nahiyar turai daga kasar rasha to jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran sojin isra'ila sun kai samame a yankunan falisinawa da ke gabar yammacin kogin jordan a jiya laraba inda suka ta harbe-harbe da bindigogi da kuma harba hayaƙi mai sanya hawaye a kan gidajen jama'a ma'aikatar lafiya ta falisdino ta bayyana cewa sojojin isra'ilan sun kashe wani matashi ba palestine mai suna usama mahmud adawi dan shekaru goma sha takwas da haihuwa wanda harsasai da dama suka same shi a kirjinsa rahotanni sun ce an kai matashin zuwa asibiti wanda yake kusa da wurin domin ceto rayuwarsa amma ya rasu bayan 'yan mintuna wani mutum ya tabbatar da cewa sojan isra'ilan sun yi ta harbe-harbe akan mai uwa da wabi biyo bayan arangamar da aka yi tsakaninsu da wasu matasa falasinawa da ke yankin gwamnatin tarayyar najeriya ta bayar da sanarwar cewa an yi mummunan asarar rayuka ta mutane fiye da 500 da kuma lalacewar gidaje fiye da 90,000 a faɗin ƙasar sanadiyar ambaliyar ruwa ambaliyar ruwa wadda ta shafi jihohi 31 ta fi tsananta ne a jihohin jigawa kogi kebbi da kuma bayelsa babban sakataren ma'aikatar jan kai agaji da inganta rayuwar marasa galihu nasar sani gwarzo shine tabbatar da waɗannan alƙalumma cikin ganawar da ya yi da manema labarai a birnin abuja to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To gaida Abdullahi Salihu Usman ka zana ɗauke da labaran duniyar ta wasu kuma lokaci ne da zamu kai ga taskar mu ta shirye-shirye inda zamu farawa da shirin na duniyar mu a yau.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 matakin da majalisar dokokin kasar amurka ta ɗauka na gudanar da gyarar fuska kan dokar kaisar na kakaba takunkumi kan kasar siriya gyarar fuskar da majalisar ta bullo da ita ta hada har da tsananta takunkumai kan al'ummar siriya maimakon shugabannin kasar inda gyarar fuskan ta kunshi batun makamashi musamman iskar gas da wutar lantarki don haka masharhanta ke bayyana cewa a halin yanzu babu abin da ya rage a kan kasar amurka a fagen aiwatar da bakar siyasar zalunci kan kasar ta siriya sai ɗaukar matakan kakaba takunkumi kan kasar wajen hana shakar iskar duniya ko aiwatar da bakar siyasar zalunci da za ta kai ga murkushe al'ummar kasar warwas yawansu ta doshi mutane miliyan ashirin daga kan doron ƙasa musamman ta hanyar amfani da makaman nukiliya kansu saboda bijirewar da mahukuntan siriya da al'ummarta ga bakar siyasar mika wuya ga sabon salon mulkin mallakar amurka da na haramtacciyar ƙasar isra'ila irmamaya a halin yanzu haka dai kasar amurka ta mamaye filaye da suke dauke da albarkatun man fetur da iskar gas na siriya da suke shiyar arewa maso gabashin kasar yankin da a duk shekara yake samar da kudade dalar amurka miliyan 400 ga kasar ta siriya inda kasar ta amurka za ta kafa sansanin sojinta a yankin tare da jibge 'yan koranta na kungiyar 'yan tawayen kurdawa ta syrian democratic forces da sunan taimaka mata wajen tallafawa al'ummar siriya daga ga kudaden shigar da ake samu a yankin ta hanyar sayar da albarkatun man fetur da iskar gas ta hanyar kasar turkiya sannan abin bakin ciki kasashen da suke kiran kansu da sunan haɗin kan kasashen larabawa na arab link suna ci gaba da haɗa kai da kasar ta amurka wajen killace siriya tare da rashin amincewa da duk wani matakin ɗage takunkumi kan kasar kamar yadda suke bayyana rashin amincewar su karara da buƙatar sake dawo da kasar ta siriya cikin ƙungiyar haɗin kan kasashen larabawa kuma duk wannan kulle-kulle yana gudana ne ƙarƙashin bakar siyasar haramtacciyar ƙasar isra'ila inda take fitowa fili babu kunya tana bayyana irin gagarumar da take takawa a wannan fagen makirce-makircen tabbas al'ummar siriya tana fama da matsananciyar masifar rashin wutar lantarki da iskar gas da sauran makamashi na bukata baya ga karancin abinci saboda yankin gabashin furata yana ƙarƙashin mamayar ƙasar amurka kuma shine yanki mafi albarka a fagen harkar noma a kasar musamman noman alkama kuma karin wata masifa shine matakin da kasar amurka ta dauka na hana shigo da mafi karancin man fetur da iskar gas daga kasashen waje ga kuma lokacin sanyi yana karatowa wannan sabuwar bakar siyasar zaluncin kasar amurka na rashin dan adamtaka ba ta takaita kan al'ummar siriya ba kawai domin ta hada har da kasar labanan inda a baya jakadiyar kasar amurka a labanan ta yi furuci da cewa takunkumin kasar amurka kan kasar siriya bai shafi kasar labanan ba domin gwamnatin amurka ta ba da damar wucewar wutar lantarkin kasar jordan ta cikin kasar siriya zuwa kasar ta labanan hakanan iskar gas ɗin kasar masar ta siriya domin wadata ta labanan da makamashi amma a kwaskwarimar da kasar amurka ta yi wa dokar kaisar na kakaba takunkumi kan kasar siriya ta gabatar da batun hana shigewar bututun iskar gas ɗin kasar masar da na man fetur ɗin kasar jordan ta cikin kasar ta siriya kuma abin mamaki ga waɗanda ba su san siyasar amurka ba shine furucin jami'an amurka cewa ni dama ƙasar amurka kwata-kwata ba ta ɗauki alkawarin ba da damar wadata a ƙasar labanan da makamashi ta hanyar ƙasar siriya da muhimmanci ba tun a shekara ta 2019 ce majalisar dokokin kasar amurka ta ɗauki matakin kakaba takunkumi kan shugaban kasar siriya bashar asad da mukarrabansa kan laifin tabka laifukan yaƙi kan al'ummar siriya mai taken takunkumin kaisar bisa da ba da kariya ga fararen hulan siriya inda a halin yanzu takunkumin ta koma kan al'ummar siriya tare da wurgata cikin mawuyacin halin rayuwa musamman na wawushe dukiyar kasar abinci da makamashi a sharhinta kan bakar siyasar kasar amurka a kasar siriya shafin watsa labarai na tse 24 na kasar jamhuriyar cek ya jaddada cewa rundunar sojin amurka tana ci gaba da keta dokokin kasa da kasa ta hanyar ci gaba da mame wasu yankunan siriya tare da wawure arzikin man fetur ɗan kasar shafin watsa labaran na tse 24 a rahoton nashi a watannin da suka gabata ya bayyana cewa kasar amurka tana ci gaba da gudanar da tsare-tsarenta na sata da kuma wawure arzikin ƙarƙashin ƙasa na ƙasar siriya musamman man fetur da alkama baya ga bakar siyasar ci gaba da mame wasu yankunan ƙasar ta siriya da hakan ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa rahoton yana mai nuna jimaminsa kan yadda salon siyasar zaluncin amurka a 'yan watannin baya-bayan nan ya kara faɗaɗa kan ƙasar ta siriya ta hanyar tsananta satar albarkatun ƙarƙashin ƙasa na ƙasar siriya har ila yau shafin na ste 24 ya jaddada cewa rundunar mamayan sojin amurka tana wawushe alkama a ƙasar siriya tare da hana al'ummar siriya wannan muhimmin arziki da allah ya huwace mata lamarin da yake tilastawa gwamnatin siriya shigowa da alkama daga waje wani karin abin lura shine yadda majiyoyin watsa labaran cikin gidan kasar siriya daga yankin al yarubiya da ke garin alhasaka a makonnin da suka gabata suka jaddada batun yadda rundunar sojin mamayar amurka take ci gaba da yin sata da wawure dukiyar kasar ta siriya ta hanyar tankokin motocin daukar man fetur fiye da ɗari da suka ratsa ta barauniyar hanya da ta bi ta hanyar mahamudiya da ke shiyar arewa maso gabashin garin hasaka zuwa kasar iraki a ta bangaren jaridar kasar china na chin daily ta wallafa rahoton cewa kasar amurka ta kara fitowa fili tare da jajircewa a fagen aikata laifukan satar arzikin kasashen duniya da dama da karfi ko ta hanyar bakar siyasar yaudara kamar yadda a halin yanzu haka ta baza komarta a fagen wawushe arzikin man fetur ɗin ƙasar siriya lamarin da ke matsayin babban abin kunya ga gwamnatin amurka jaridar ta cin daily a cikin makalar da ta rubuta a watannin baya-bayan nan ta bayyana cewa sojojin mamayar amurka a ƙasar siriya suna ci gaba da satar man fetur ɗin ƙasar tare da yin jigilarsu zuwa babban sansanin su da ke ƙasar iraki lamarin da ke ƙara fallasa bakar siyasar amurka da ta ɗauki tsawon lokaci lokaci tana gudanarwa a fagen wawashe dukiyoyin al'ummun duniya kuma hakan yana nuni da cewa kwaɗayin amurka na ƙoƙarin wawashe arzikin ƙarƙashin ƙasa musamman man fetur ba zai kawo ƙarshe nan kusa kaɗan ba don haka za ta ci gaba da kunna wutar rikice-rikice da tashe-tashen hankula a ƙasashen duniya domin samun sauƙin cimma munanan manufofinta kai tsaye ko ta hanyar 'yan koranta jaridar ta cin daily ta yi nuni da cewa a koda yaushe wannan bakar siyasa ta wawura da fashin dukiyar kasa yana mummunan tasiri a zukatan al'umman kasashe da kasar ta amurka take sace musu arziki kamar yadda ake ganin yadda al'ummar iraki take fama da matsanancin talauci duk da tarin arzikin da allah ya huwa cewa kasar musamman na man fetur baya ga satar zinare da jigilarsa zuwa wajen kasar bayan mame kasar da aka yi tun a shekara ta 2003 a nashi bangaren marubuci ɗan ƙasar siriya slovak milan antal a 'yan watannin baya-bayan nan ya rubuta wata makala da a ciki yake jaddada cewar gwamnatin amurka ba wai kawai ta takaita da satar man fetur ɗin ƙasar siriya ba ce har ma da hatsi inda ya bayyana cewa kafin bullar rikicin ƙasar, siriya tana samar da isasshiyar alkama tare da fitar da wani adadi mai yawa zuwa ƙasashen waje ciki har da yammacin turai yana mai jaddada cewa tun bayan da kasar amurka ta mame wasu yankunan siriya musamman yankunan da suka shahara da noman alkama ta durkusar da kasar daga gagarumin gudumawar da take wadata wasu sassan duniya da alkama wanda hakan ba karamin keta dokokin kasa da kasa ba ne karara masharhanta suna jaddada cewa babban laifin gwamnatin siriya da al'ummar kasarta da kuma ingantattun sojojinta shine tsayin daka da suka yi sama da shekaru goma wajen fuskantar bakar siyasar killace kasar da kalubalantar makarkashiyar amurka ta neman rusa kasar ta siriya gami da rashin amincewa da duk wani nau'in kulla alaka da yahudawan sahayoniya da kuma ci gaba da yin riko da kyawawan manufofi da haƙoƙin larabawa musamman falasinawa da aka kwace musu ƙasa da ƙarfin tsiya da kuma rashin yin furuci da haƙoƙinsu da dokokin ƙasa da ƙasa suka tabbatar musu yau tsawon fiye da shekaru saba'in hakanan masharhantar suna bayyana cewa sojojin siriya masu kishin larabci suna yakar makirce-makircen kasar amurka da suke samun goyon bayan kasashen larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila tsawon fiye da shekaru goma a yakin da aka kulla kan kasar amma a ƙarshe za su kai ga samun nasara musamman ta hanyar koran sojojin amurka 'yan mamaya daga kasar su kamar yadda kasar ta amurka ta kwashi kashinta a hannu kuma ta fice daga kasashen iraki da afghanistan lamarin cikin kaskanci ba don tana so ba musamman abin da ya faru a filin jirgin saman birnin kabul fadar mulkin kasar afghanistan shine abin da zai sake faruwa kuma cikin mafi munin yanayi da kaskanci a kasar siriya kuma tabbas tarin arzikin siriya zai sake komawa hannun al'ummar kasar sannan jagorancin kasar zai koma hannun 'yan kasa masu kishin al'ummarsu sannan maha'inta za su ji kunya tare da hasarar kima da mutuncinsu iyaka dai lokaci ake jira kuma nasara ta lokaci ne kamar yadda bahaushe ke cewa mai haƙuri yakan dafa dutse ya sha romanta masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare.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 assalamu alaikum BOH muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana da ZP Ibrahim Rugar da Shagar Lafa Gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya a daidai wannan lokacin da sunrai yake neman mamaye gwamnatin rikon kwariya ta kasar Chad ya kamata kungiyar ECOWAS ki hito ki yi bayani ki bara bahasi a kai domin shekara biyar na rikon mulkin soja kamar binne demokuraɗiyya ne kamar ƙara binne demokuraɗiyya ne a sassa daban-daban na Afirka saboda haka kungiyar ECOWAS ya kamata ki hito ki bara bahasin ina ne matsayarki ba sai abu faru ba daga baya ki zo kina tur da Allah wadda ya fatan kiran mu zai kai kungiyar ECOWAS mai magana da ZP Ibrahim Rugar Malam shagar local government daga Sokoto a tarayyar Najeriya sai an jima BOH. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo BOH Hausa mai albarka ina muku fatan alkhairi sunana Samaria Haruna Idris. Yan Nijar jihar Zandar mazaunin ƙasar Libya a nan Turkoli. A dangance da abubuwan da suke faruwa a makwabtan ƙasashenmu, to mu dai kiran da muke yi da shugaban mu yawa talakawa aiki ya rabu da harkar turawa. Ya rabu da harkar turawa na yanzu ha 'yan ƙasa duk inda 'yan ƙasa suke sun fasa jin tsoron kira ko ɗarmi ko lifiya ko kashewa duka mun daina jin tsoron wannan kenan abin da nake so da shugaban ƙasa da sauran wasu masu mukami na siyasa da gwamnoni da masu gari to kawai abin da ya kamata a dai wa talaka abin da suke so Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH barkanmu da haka mai magana da wuli yanzu daga Niyami a jamhuriyar Nijar. So na yau zai tafi ne dangane da zanga-zangar da take gudana a kasan Iran wanda sanin kowa ne kan cewa ita wannan zanga-zanga da sisa ce wanda kasan Amerika da kasashen yamma suka shiryo ta sabida su cimma wata mummunan manufa ta su wanda in dai da gaske ne wai suna kare haƙƙin na adam mu dubi abin da ke faruwa a sauran yankunan duniya mu ɗauko Palestina mu gani mi suka dangane da palestine mu dawo nan najeriya irin yanda yawan manomi bai isa je gona ba ya noman shi kuma suna kallon abin da ke faruwa ga sauran wurare a kasashen duniya ana ta kashe al'umma amma ba su fito su kai magana ba wanda kuma su ne gaba gaba wurin kan cewa a kiyaye dokan kasa ko a bi dokan kasa amma a nan da yake suna da wata mummunan manufa kan jamhuriyar musulunci su ne wai kullum su ce sun sa wannan eh, takunkumi suna ta kara tallata abin saboda yanda dai abun zai kai ha A duniya ta fito gaba ɗaya ta goyi bayan wannan zanga-zanga wanda mun san wasu tsiraru ne idan muka ɗauki yawancin al'umman ƙasa. Assalamu alaikum gidan rediyon Janhoriyar musulunci na Iran mai magana Abdulmumini Muhammad daga jihar Zamfara kusa lokal gamin magani. Ba za mu gaji a kan kiran da muke yi ba zuwa ga shugabanninmu na jihar Zamfara da kuma Najeriya ga baki daya. Muna kira ga dukkan mahukuntan jihar Zamfara tun daga matakin gwamna da sauran makarrabin 'yan siyasa na jihar Zamfara da su ji tsoron Allah su diba girman Allah su diba mana wannan yanki namu na magani zuwa ɗan sadau ɗan kurmi dan gulbi da tsafi da sauransu bisa wannan harka ta bandis a wannan hanya wadda tashi tun daga gusau zuwa magami dan sadau gaskiya hanya abin yanzu ya yi muni sosai babu ranar da ba mu rasa rayuwar ɗan adam babu kuma ranar da ba a ɗaukan mana al'umma babu kuma ranar da ba mu dukiyar ba ta salwanta sannan kuma bugu da ƙari yanzu gashi kaka ta zo kayan gona sun kai wasu wurare ana aiki aikin gona amma saboda harkan wannan bandits din sun hana mu aiki wannan shine abu da yake ci mana tuwa kwarya kuma muna kira ga dukkan mahukuntan jihar zamfara su diba mana wannan al'amari sashin hausa na gidan radio iran mai magana sanusi madattai da magaran nijar kuma a wannan rana na shigo filin ne ina son ku bani dama in yi kira zuwa ga manoman kasan nijar musamman ma a daidai wannan lokacin da aka fara girbar wasu daga cikin amfanin gona kai da aka shibka kiran nawo shine yana da kyau kuma ya cancanta amfanin nan da aka fara girba yana da kyau a adana shi domin guje mu haɗawa wani mawuyacin hali nan gaba domin kuwa wasu daga cikin manoma namu na Nijar tani, amfanin da suka samu ya sanya su sun fara mantawa da wahalar da suka sha ko wanda za su sha nan gaba duk da ba fata muke ba muna gani tuni sun fara sayarwa yan kacare akan amfanin nasu akan kuɗi wanda bai taka kara ya karya ba su kuma idan an sha kwana su fudo su sai da shi da tsada da fatan dai manoman mu za su gane wannan ba dabara ba ce ba daga karshe na addu'ar Allah ubangiji ya sa amfanin da aka noma a cikin ƙasashen namu ya amfane mu ina fatan za ku tashi lafiya BOH Hausa sunana Sanusi Madatai da Magaram Nijar. To madalla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan abubuwan da ke cin muku a ƙwarya malami na gaba sai ka ja muje. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ta rediyo bi oshet hausa na yi muku fatan alheri muryar jamhuriyar musulunci sunana kwamar tibirashi lara gafta da fatan kowa da kowa yana cikin ƙoshin lafiya kuma zan yi amfani da wannan dama mai gida da mu ta najeriya yana da kyau ta taimaka ta duba ta inganta al'amuran da suke kasancewa a wannan ƙasa tamu duba da yanayin yadda tsaro ya taɓarɓare a ko'ina musamman a yankin arewacin najeriya da fatan gwamnatin kasar gwamnatin tarayya da kuma gwamnonin jihohi za su haɗa gwiwa domin su ga su murkushe dukkanin abin da yake kasancewa a arewacin najeriya musamman yankin zamfara saboda gaskiya abin ce a hankali to da fatan muna kirari da gwamnatin najeriya ta duba girman allah ta taimaka a samu ingantaccen tsaro a wannan kasa tamu domin kowa da kowa ya kasance cikin walwala da aminci na gode gidan rediyo boh hausa muryar musulunci sunana comrade rashi lara gabta da fatan za ku tashi lafiya Assalamu alaikum biyu ta Hausa mai magana Muhammadu Lawali Luwayya matsayin kai jihar da magaramu jamhuriyar Nijar. To alhamdulillahi yau zan yi tsokaci ne dangane da wannan bukukuwa na Maulidi da ke gudanarwa a sassa daban-daban na mu To ya kamata malamai wannan dama ce kuke da ita ya kamata a zaburar da mu a zaburar da al'umma kan abubuwan da ake yi wanda ba su kamata ba. Ya kamata a ankarar da mutane da hanyar hanyar da suke bi wanda bata kamata ba wato a ankarar da mu mu biyo hanyar gaskiya kuma mu ma da muke ziyartar majalisi ko wani maulidi to ya kamata a ce idan muka ji wa'azi ko faɗakarwa wanda malamai suke yi to kada mu yi watsi da ita ya kamata mu riƙe mu yi koyi da fiyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam biyo ya tashi lafiya. Assalamu alaikum warahmatullah sashin Hausa na Radio Musulunci ta Iran mai magana ya kuma mai aski ba da ka a jihar da magaram ina so ku bani dama hakika muna kira ga mahukunta na jihar Maradi da ma na ƙasa baki daya ya kamata a gaggauta ɗaukar mataki a kan 'yan mata sha uku da ake zargi da luwaɗi a kafafen sada zumunta da suka yada hakan su musan bai dace ba domin nan kasar Niger ƙasa ce ta musulmai a kashi 100 kashi 90 wannan dukkan musulmai ne ya kamata a ɗauki kwakwaran mataki domin an ce da zafi-zafi akan da ki karfe allah ya kawo ƙarshen wannan al'amari allah sa wannan shine ƙarshe allah ya kawo mana kwanciyar hankali da sabon arziki a nan ƙasar mu ta niger mai magana yakubu mai aski ba da raka a jihar da magaram ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu boh iran mai magana Usaini Sitar gawan kwalliya da magaram. Na shigo shirin ne domin na yi kira ga shugabannin kasar Iran musamman ma a eh, shugaban juyin juyi halin kasar. Ya kamata a ce su kai zuciya nesa ko ba gaskiya ba. Yana da kyau a ce su kiraye shugabannin da suke jagoranta zanga-zangar da su matasan suke yi a kasar. Kenan da su neme su a zauna wato domin a lalubo bakin zaren ko ba gaskiya ba. Assalamu alaikum Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran sunana kwamar tiliyasu yakuba digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya to game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin baki mu zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin baki na a game da rantsar da janar muhammad idris debi a matsayin sabon shugaban da zai riki mulkin kasar chadi har na tsawon shekaru biyu nan da a sake zaɓe to hakika hakan abu ne mai kyau kuma abin farin ciki ne muna taya shi murna ya kamata al'ummar kasar kasar chadi su ba wani matashi janar muhammad idris debi haɗin kai domin ganin an tabbatar da an gudanar da zaɓe mai tsafta a nan da shekaru biyu masu zuwa da za a shirya kuma muna fatan za su ba haɗin kai domin ganin an tabbatar da samar da zaman lafiya a wannan ƙasa ta chadi muna taya shi da addu'a ubangiji allah ya ba shi ikon kamantawa al'ummar ƙasar chadi gaskiya da adalci a mulkinsa kuma muna addu'ar ubangiji Allah ya kawo zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar Chadi da ma ƙasashen mu na Afirka baki ɗaya muna godiya Radio BOH Jamhuriyar Musulunci sunana su Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya ku tashi lafiya BOH mun gode da wannan dama da kuke ba muke bayyana ra'ayinmu. mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakinmu yau tsokacin da nake son in yi bisa magajin garinmu ne na Akadas Abdurrahman Turawa bisa jajircewa da ya yi bisa gyare-gyare na aiki a nan jihar Akadas muna jinjina mishi kuma muna kira ga al'umma su ba shi goyon baya saboda duk yadda kake so ka yi aiki in al'umma da ake za a ma aiki ba su ba da goyon baya ba ba a samu wadda ake so bisa yunkurin da ya yi na tada kasuwa wannan ta legim a maida ta sabuwar kasuwa wadda aka yi saboda ta daɗe kasuwar da aka musu suka ki koma can wurin to yanzu ya duk kuduri sun daidaita su da ɗiyan kasuwa su ma muna musu godiya da suka amince su tashi daga nan su koma can wurin saboda duk yana cikin gyaran gari saboda sabuwar kasuwa ce aka musu muna jinjina mushi kware muna kira ga al'umma ta agadar su bashi goyon baya mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agadar a jamhuriyar nijar salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio iran mai albarka na gode muku da kuka ba mu dama mu haɗi abin da ke ci mana to ƙwarya ni ne mai sauraron ku alhaji amman daga nan ga jamhuriyar nijar ya mai capital eh bisa ga abin da matan nan sun kai maraɗi Eh, Nijar dai kashi 95 duk musulmi ne kenan abin da sun kai hukuma ta yi aikin ta bisa gare su ta hukumtar da su saboda gobe kan wasu su saki su yi kotun koli ta yi aikin ta bisa gare su saboda kan gobe su buɗa mata hanya saboda ƙasar musulmi ana fasadi bayan ƙasa ana ɓata ma ƙasa suna kuma ana mugun abu kamata yanzu kotun shari'a ta yi aikin ta bisa gare su ta musu hukunci daidai da aikin da sun kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Tomarilla da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da kuma haka ne ma muka kawo ƙarshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa BOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin na amsoshin tarbiyya. Amsoshin tarbiyya. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin mu na ansoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa a tambayoyin ku na tarbiyya daga nan Radio Hausa VOH kuma ni Tahir Amin ne zan kasance tare da ku a cikin shirinmu kamar yadda muka saba da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Ma sauraro shirinmu na yau zai yi dubi ne zuwa ga rayuwar limami na goma sha ɗaya daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa wanda shahadarsa ta kasance a rana irin ta jiya wato takwas ga watan Rabiul Awwal shekara ta 260 hijira kamariya. An haifi Imam Hassan al-Askari alaihi salam dan Muhammad al-Hadi alaihi salam a shekara ta 232 hijira kamariya. kuma mahaifinsa shine limami na goma wato imam muhammad annaqi salam kuma shine limami na goma sha ɗaya daga cikin limamai masu tsarki wanda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wasiya a bisu bayan wafatinsa kuma su ne wasiyansa magadansa khalifofinsa har duniya ta naɗe ana wa imam hassan askari salam lakabi da askari ne saboda zaman dole wanda sarakunan abbasiyawa na lokacin suka yi masa a wata anguwa da ake kira askar a birnin samira na kasar iraki babban birnin daular abbasiyawa na lokacin imam hassan al-askari salam ya yi zamani da sarki mu'tamat al-abbasi ɗaya daga cikin sarakunan abbasiyawa sarki mu'tamat dai ya ƙuntatawa imam hassan al-askari salam sosai musamman idan a kwatanta da yadda suka ƙuntatawa sauran limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi sallam, kuma dalili shine wani hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya faɗa dangane da shi wannan hadisin da ya shahara a cikin musulmi tun karni na biyu bayan hijira ba da za a yi a shafe wannan hadisin don hadisin ya tabbata a cikin littattafan masabobin musulmi gaba ɗaya hadisin shine wanda ake kira hadisin wasiya ko hadisin khalifofi ko kuma limamai goma sha biyu hadisin ya zo da sigogi da dama misali shine wanda imam buhari ya fitar a cikin sahihinsa daga jabir ɗan samara yana cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa musulunci ba zai gushe ba yana da ɗaukakarsa har zuwa khalifofi goma sha biyu sannan ya faɗi wata kalma wacce ban ji ta ba in ji samara sai na cewa babana me ya faɗa sai ya ce mani dukkaninsu daga cikin ƙwarai ne cikin sahihul bukhari bugu na shekara ta 1315 hijira kamariya jus'i na 8 shafi na 128 a cikin kitabul ahkam istikhlaf hadisi na 7223 wannan hadisin kamar yadda muka faɗa ya zo da sigogi da dama a cikin sihahu sitta da wasu littattafan tarihi da hadisai da sira da sauransu malaman sunna sun yi ƙoƙarin ɗabbaka wannan hadisin kan halifofi rashidun guda hudu da kuma sarakunan bani umayya amma suka kasa don yawansu ya fi goma sha biyu da kuma kasancewa wasu daga cikinsu ba su cancanci a ce su halifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ne don irin mummunan halayensu haka ma sun yi ƙoƙarin ɗabbaka wannan hadisin kan halifofin abbasiyawa amma shi ma sun kasa don sun yawa da kuma kasancewa su ma suna da wasu mummunan halayen da ba za a ce su halifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ne wasu daga cikin sarakunan abbasiyawa fasikai ne a fili wanda ba zai yi a ɗauke su a matsayin halifofin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a takaice dai dukkanin musulmi ba su da tafsirin wannan hadisin sai wanda shi'a isna a shari'a suke da shi wato halifofin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga bayan wafatinsa zuwa ƙarshen duniya su goma sha biyu ne na farkon su Aliyu dan Abi Talib alaihi sannan na ƙarshen su Imam Mahdi ajjalallahu ta'ala farjau sharif wanda dukkanin musulmi sun amince cewa shi ne allah zai tayar don ya tabbatar da adalci a duniya bayan ta cika da zalunci kafin ƙarshen duniya halifofin abbasiyawa da kuma sauran malaman addinin musulunci sun san cewa imam hassan al-askari alaihissalam dan imam muhammad naqi shi ne baban imam mahdi a ta'ala farjar sharif ne kuma zai haifi. shi ne kuma zai haife shi a lokacin don haka ne sarki mu'tamad billah sarkin da ya yi zamani da imam hassan al-askari alaihissalam ya sa shi zaman dole a unguwar askar na birnin samira na kasar iraki don ya tabbatar da cewa bai haifi imam mahdi a jallalawa ta'ala farjar sharif ba ko kuma idan ya haife shi su kashe shi don zai cika duniya da adalci kamar yadda ta cika da zalunci kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana a hadisai da dama a cikin littattafan musulmi wato zai kawo ƙarshen sarautar sarakunan abbasiya kenan tunda sun san cewa su azalumai ne wannan shine dalilin da ya sa su wa'annan sarakuna suka kuntatawa limami na goma sha ɗaya wato imam hassan al-askari daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzo allah sallallahu alaihi wa sallam amma allah ta'ala mai iko ne akan al'amuransa ko da azzalumai ba sa so don haka daga ƙarshe dai an haifi imam mahdi salam a ɓoye sannan bayan haihuwarsa da shekaru biyar wato a shekara ta 260 hijira kamariya sarki mu'tamad al-abbasi ya sa aka kashe imam hassan al-askari salam da guba yana ɗan shekara 28 a duniya bayan limanci na shekaru shida kacal a duniya a halin yanzu dai hubbarinsa yana kusa da mahaifinsa imam muhammad naqi salam a birnin samira na kasar iraki kuma allah ta'ala zai cika haskensa kamar yadda ya kaddara ko da kuwa a zalumai ba sa so masu sauraro muna mika taziyarmu da kuma juyayinmu kan shahadar limami na goma sha ɗaya imam hassan al-askari salam ga dukkanin masoyan iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma wannan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan la kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amsoshin tarbiyya kenan to yanzu kuma za mu kai ga shirinmu na karshe afirka a yau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 muhammad idris debi a matsayin shugaban sabuwar gwamnatin rikon kwarya da za ta yi shekaru biyu nan gaba kafin shirya zaɓuka a ƙasar hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu tomarla a ranar litinin ne aka rantsar da muhammad idris debi a matsayin shugaban sabuwar gwamnatin rikon kwarya da za ta share tsawon shekaru biyu kafin shirya zaɓuka a ƙasar an dai rantsar da shugaban ne bayan taron muhawara na ƙasar da ya amince da tsawaita wa'adin rikon kwaryar de rendre grâce au très haut pour avoir maintenu debout notre pays et guider nos pas dans la conduite de la première phase de la transition. Taron rantsar da Muhammad Idris Debi ya samu halartar manyan baki daga kasashen waje da suka hada da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ministoci daga kasashe irin su Nijar, Jamhuriyar Afirka Tsakiya, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Haka zalika akwai jakadun kasashen Faransa da kuma na kungiyar tarayyar Turai. a lokacin da yake jawabi jim kaɗan bayan ratsar da shi shugaba muhammad idris debi ya ce babban aikin da ke gabansa shine gaggauta kafa gwamnatin haɗin kan ƙasar wadda za ta shirya zaɓuka don mayar da ƙasar bisa farki na demokradiyya. des élections seront organisées dans la transparence et la sérénité pour permettre aux tchadiennes et tchadiens mettre un terme à la transition et assurer le retour à l'ordre constitutionnel. rantsar da jagoran mulkin sojin na kasar muhammad idris debi a matsayin shugaban riko na tsawon shekaru biyu ya zo ne bayan kammala babban taron muhawara na kasar da aka kwashe kwanaki ana yi duk da cewa wasu jam'iyyun adawa da 'yan tawaye sun kauracewa zaman a ranar 20 ga watan ogistan da ya gabata ne aka fara taron wanda ya hada bangarorin al'umma na kasar a injamina babban birnin kasar a sanarwar bayan taron da tsohon madugun 'yan adawa na kasar sale gebzabo ya karanto an sanar da rusa majalisar rikon ƙurar soji ta kasar mai kunshe da janar-janar goma sha biyar da ta riki kasar na tsawon watanni sha takwas bayan mutuwar idris debi tare da naɗa muhammad idris debi ɗansa a matsayin shugaban rikon ƙwarya baya ga hakan kuma an sanar da yi wa kundin tsarin mulkin kasar kwaskwarima ta yadda za a kara yawan mambobin majalisar kasar ta rikon kwarya a cikin jawabin nasa muhammad idris debi itinu ya mika kira ga gungun 'yan siyasa da masu ɗauke da makamai da ba su sanya hannu ba kan yarjejeniyar doha da su rungumi zaman lafiya da kuma haɗin kan ƙasar game da hakan muhammad idris debi ya yi alkawarin sakin dukkan fursunonin yaƙi da ake tsare da su tare kuma da kira ga 'yan siyasa da ƙungiyoyin farar hula da suka ƙaurace babban taron na ƙasa da su zo a yi aiki tare. a kasar ta cadi dai 'yan adawa sun soki ƙarin wa'adin mulkin da aka yi wa muhammad idris debi babbar jam'iyyar adawa ta ƙasar ta soki karin wa'adin shekarun biyun na mulki da aka yi wa muhammad idris debi jam'iyyar masu neman kawo sauyi a ƙasar ta danganta karin na shekaru biyu a matsayin koma baya ga mulkin demokradiyya jam'iyyar ta kuma soki damar da aka baiwa muhammad idris debi na yin takara a zaben ƙasar mai zuwa wanda ta ce tamakar an baiwa shugaban ne wuka da nama 'yan adawan sun kuma yi barazanar kafa gwamnati ta daban a kasar baya ga ƙungiyoyin 'yan adawa da 'yan tawayen na chadi da akwai masana da dama da ke ganin an fifita chadin sosai tun bayan da muhammad idris debi itino ya dare kan karagar mulkin kasar bayan rasuwar mahaifinsa marshal idris debi itino a fagen daga sabanin da masu sharhi ke da shine yadda kasashen duniya ciki har da na yankin da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka yi ca akan kan ƙasashen mali burkina faso da kuma gini biyo bayan da sojoji suka kifar da mulki wanda mafi yawa na ganin babu abin da ya raba shi da abin da ya faru a ƙasar ta chadi bayan mutuwar idris debi itino sakamakon ɗarewa kan mulki da ɗan nasa ya a madafin iko an ga shugabannin kasashen yankin da dama sun kai ziyarar aiki a chadi sannan kuma yadda wasu shugabannin yankin suka karbi idris debi itino sannan kuma yadda wasu shugabannin suka halarci bikin rantsar da shi muhammad idris debi abin aza'ayar tambaya ne shugaban najeriya muhammadu buhari shi da kansa ne ya wulla cadin inda ya halarci bikin na rantsar da muhammad idris debi ita ma nijar ta aike da shugaban gwamnatinta ohmadu muhammadu a bikin na ratsar da muhammad baya ga wasu ministoci na kasashen da suka halarci bikin faransa wacce yake sahun gaba wajen sukan mulkin sojin mali haka ita ma da kungiyar tarar turai duk sun aiki da jakadu a bikin sanarwar bayan taron na kasar saji da aka fitar ta kara wa muhammad idris debi karfi inda shine zai nada shugaban gwamnati da ministocinsa da zai nada nan gaba ya kuma sauke lokacin da yake bukata. haka zalika matsayar da taron na ƙasa ya cimma ta baiwa muhammad idris debi damar ya tsaya takara a zaben shugabancin ƙasar nan gaba idan yana bukata duk da damuwar da ƙungiyar tarar afirka ta nuna game da hakan ƙungiyar ta au dai bata aike da wakili ba a bikin na rantsar da muhammad idris debi wanda ya fiddo karara da adawar da take da game da rikon na muhammad idris debi akwai manyan ƙalubale da ke gabansa a wa'adin watanni 24 da zai yi a nan gaba mashawartarsa da dama ma sun bayyana hakan a cikin jawabin da ya gabatar dai ya sanar da wasu daga cikin manyan ababen da ya sanya a gaba da suka hada da gaggauta shirya zaben raba gardama kan yadda tsarin mulkin kasar zai kasance da kuma mai da kasar ta farki na demokradiyya kafin karshen wa'adin shekarun biyun da aka kara masa ya kuma yi alkawarin kawo karshen rikicin kabilanci a kasar da samar da ruwan sha da kiwon lafiya ingantacce da kuma magance matsalar karancin wutar lantarki a kasar. Aussi, nous allons continuer à œuvrer pour l'électrification et l'intensification des réseaux de distribution dans toutes les villes chefs-lieux de province. La priorité sera donnée aux, énergies renouvelables. kan hakan ya sha alwashin samar da gwamnatin haɗin kai wace ta kunshi dukkan ɓangarori na ƙasar sai dai a nan wasu na ganin da wuya ya iya cimma wannan duba da bukatar da wasu ke da na aiwatar da sauye-sauye musamman a bangaren soji wasu bangarori a kasar da suka hada da kungiyoyin farar hula da 'yan kasar mazauna ketare sun fitar da wata sanarwa ranar litinin ta nuna damuwa game da yadda kasar ke fuskantar barazana ta mulki daga iyalan gida guda a bara ne muhammad idris debi ya karbi mulki bayan kisan da aka yi wa mahaifinsa a fagen daga mahaifi zanar muhammad idris debi ne a shekara ta 1984 wanda yake nuna cewa yana da shekaru ƙasa da 40 inda ya zama ɗaya daga cikin 'ya'yan marigayi idris debi itino a lokacin da mahaifinsa ya mutu shine shugaban dakarun da ke tsaron shugaban ƙasa kuma an bayyana cewa ya taka rawa a fafatawa da dama da soji suka yi a tsawon rayuwarsa ta aiki to amma duk da hakan dole ne a bayyana cewa ba fitacce ne ba a lokacin da mahaifinsa ke shugabancin kasar sai dai ya rinka kula da samar da tsaro ga shugaban kasar kuma yana da matukar fada a ji wajen kula da kayan yaƙi na sojojin kasar babban aikin da majalisar rikon ƙwaryar soji da muhammad idris debi ya jagoranta wace ta kawo ƙarshe a ranar litinin da ta gabata shine kare martabar kasar da tabbatar da tsaro a cikin gida a wannan lokaci da ake yaƙi da 'yan ta'adda kawo yanzu dai ba a sani ba ko sabon shugaban rikokarar na ƙasar wato muhammad idris debi na da wani buri na siyasa To masu sauraro ya abin da ya tsawaka kenan a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni san barka da natsara na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya To masu sauraro da hakan ne kuma kawo karshen jiran shirin namu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. iran ta ce akwai kwararren dalilai da suke tabbatar da hannun makiyan kasar a tarzomar baya-bayan nan shugaba putin na rasha ya ce za su iya kara yawan iskar gas da suke samarwa kasashen yammacin turai a hunturu mai zuwa a najeriya kuwa hukumar agajin gaggawa ta ce ambaliyar ruwa ta ci rayuka mutane fiye da 500 da kuma rushe gidaje fiye da 90 To ina ga kuma da haka ne mu kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da ranar idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin shi Abdullahi Salihu Usman Katsina da karanta mana labaran duniyar. A nan kuma ni Hassan Barka da na jagoran shirin ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya.